يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بلعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yau Lahadi yawmul aha goma sha ɗaya ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zama daidai da ashirin da bakwai ko da shida an cilla da bakwai eh, ga watan mayu miladiya ta annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas idan ba manta ba muna nan cikin suratul dukhan adiya mun tsaya a aya ko ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya zuga ainihin fir'auna saboda tsaban taurin kai da kangare wanda ya yi amma kuma a ƙarke Allah ta'ala ya sa azaba ta mirgina ki bi ma'ana duk wannan buga shi da aka yi aka ce ki tsayayye ne ko babba ne ko kuma ki wato ya gawurta daman ba wai ana yaba masa ta hanyar alheri ba ne a'a ta hanyar ɓarnan da ya yi Allah tabaraka wa ta'ala a takaice ya ba mu labari yadda aka yi fir'auna da shi da mutanensa suka fito domin su halakar da wato annabi Musa da shi da mutanensa da bani Isra'ila masu rauni amma kuma Allah bai ba su nasara ba annabi Musa alaihi salam da shi da mutanensa sun kubuta a cikin wannan kogi ko wannan babban kogin da suka tsallake amma ga hanya ta rage annabi Musa zai ainihin kawar da hanyar sai Allah ta'ala ya ce kyale hanyar haka har sai da fir'auna da shi da mutanensa suka zo suka shiga sai kuma Allah ta'ala ya halakar da su shine Allah ya ce walaqad najjayna bani isra'ila haqiqa mun tsamar da bani isra'ila min al'azab al-muhin daga azaba na wulakanci yamtannu alaihim ta'ala bidhalik Allah yana jaddada wa bani isra'ila wannan ni'iman da ya musu an anqadhahum mimma kanu fi ta inda ya tsamar da su daga abin da suka kasance cikinsa min ihanati fir'auna wa izlalihi lahum irin wulakancin da fir'auna yake yi gare su da ainihin wulakanta su wa tasirihi iyahum fil a'malil muhinati shaqqa da yadda fir'auna yake sanya su ayyuka na wulakanci da ainihin wahala shine Allah ta'ala yake mun tsamar da su min fir'auna daga ainihin fir'auna innahu kana aliyan fir'auna ya kasance babba ne wato ya gawurta mustakbiran jabbaran anidan bi mai girman kai ne jabbaran kuma jabbiri ne anidan kuma mai taurin kai ne yasa Allah ta'ala ya ce innahu kana aliyan nan anan ake tsayawa min fir'aun sai a ce innahu kana saboda in aka hada wato ya zama nan da nan kaman wani bambaragwai ne haka min fir'aun innahu kana aliyan lalle ya gawurta amma cikin barna ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah madaukaki inna inna fir'auna ala fil ardi nan an kawo shi da fi'ili wanda yake wato da ainihin sigan fi'ili innahu kana aliyan wannan ya kasance da sigan ismi ne kuma jumla ce amma da aka ce anan inna fir'auna ala wannan fi'ili ne ko da ke ita ma jumla ce fi'iliya fil ardi lalle fir'auna wato ya gawurta ya ɗaukaka a bayan ƙasa amma da yayi taurin kai me ya faru sai Allah ya dulmu ya tafi fasakbaru wa kanu qauman ali suka yi girman kai sun kasance su manyan mutane ne amma manyancin na banza saboda me saboda Allah ta'ala ya halakar da su kuma idan sun je lahira wuta za su shiga ai kaga girma ya faɗi bai yi amfani ba innahu kamar yadda Allah ce lalle ki fir'auna kana aliyan ya kasance ga wurtacce ne cikin barna kuma jabiri ne mai taurin kai kuma mai girman kai minal kuma har ila yau yana daga cikin masu ƙetare iyaka ay tarifan fi amri bi ma'ana ya ƙetare iyaka a cikin al'amarinsa takayfun ra'ayi ala nafsi amma shi baya tunanin abin da zai je ya dawo dalilin da yasa a ƙarshe lalace kenan kullum yana yin abu yana ganin yana cin nasara to sai ya ɗauka haka abin zai ta tafiya shi yasa Allah ta'ala ya dakatar da shi a inda ya dakatar da shi walaƙad karnahum ko kuma banu isra'ila sai Allah ya ce mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاغ to kaga salo na alkur'ani kenan ana cikin wani bayani duk wanda yake sauraro yana son a dire to shi qur'ani ba labari yake bayarwa ba eh kar ka dauka irin labarin nan ne da ake fada ake fa labarin shuni wato duk labarin da aka dauko sai an kai faifayin karke alkur'ani ba ruwansa da wannan akwai darussan da ake so ka koya in ka gane kenan za a wuce wajen in kana son a ci gaba to sai ka tsallaka wata sura kuma shi za karatu ake bin sa ɗaya bayan ɗaya tun yadda aka ɗauko mana wannan labari a can baya fa an faɗa mana to nan kuma sai aka sake maimaita ki ana son a gwada maka fir'auna ya yi girman kai saboda mulki da kuɗi da lafiya da Allah ya baki amma ƙarshe Allah dulmu yadda ki ya yi a cikin ruwa ba domin an masa azaba da ruwa ba sai ka ce babu ruwan da zai halakar da mutum sai na dufana ne wanda aka taba baka labari ko ka taba jin cewa ya halakar da al'ummomi masu yawa a can baya kafirai masu taurin kai to ga sai ga ruwan da bai kai na tufana ba sai idan an kasa ruwan tufana kashi ɗari ma wannan ruwan da ya halakar da fir'auna da mutanensa bai ɗauki kashi ɗaya ba saboda haka in kai wasa kai girman kai saboda Allah ya baka kule saboda Allah ya baka mulki ko Allah ya baka sarauta ko Allah ya baka ilimi ko Allah ya baka lafiya ko Allah ya baka wayewa kace za ka yi girman kai don an Allah ya ga dama da ruwan randan gidanka sai ya halakar da kai kai mu ma dawo ƙasa ƙasa idan Allah ya ga dama da kwandan ruwa guda ɗaya na kofin gidanka sai ya kake ka ka mutu nan take kuma an an gama da kai to shi yasa Allah ta'ala da ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce ka ya halitta abubuwa da dama wanda kake ganin girman su da waɗanda kake rainawa to fa in ka saba masa to da komai ma zai iya kama ka wannan shine babban darasin da ake so duk wani mai hankali ya gani shi yasa ki fir'auna innahu lalle ki kana aliyan ya kasance babba ne min al musrifin amma duk wannan girman fa bai masa amfani ba tunda a can baya Allah ta'ala ya ce ya dulmu yadda ki wannan kenan to sai ɗaya ɓangaren su waɗannan baji isra'ila da ake magana a kansu allah ya zaɓe su ya za cikin wannan aya Allah ta'ala ya ce wala qad iktarnahum ala ilmin alal alamin hakika mun zaɓe su bisa ilimi a bisa talikai mutanen duniya ko na zamanin su zance mafi inganci shine wato na zamanin su kamar yadda Allah ta'ala idan ya ga dama yakan fifita ɗansu irin nau'in mutane a ainihin zamaninsu kamar century ko ƙarni nasu kamar yadda Allah ta'ala ya fifita mana sahabban manzon Allah akan kowa da kowa duk wani wanda ya zo daga baya to darajarsa ba za ta kai na sahabi ba ka samu ma mafi karancin sahabi bari muku tambaya waya cikin sahabban nan ka kaf gaba ɗaya wane ne mafi karancin sahabi ka taba jin wani malami ya taba fada ya ce ga sahabi mafi karanci wanda yake giret wato na karfe dawun giret. ai manzo Allah ma da ya taki magana abin da ya ce la tasubbu asabi ya ce kada ku zagi sahabbaina gaba ɗayan su haɗa su yayi da babba da karami da wanda ya daɗe da annabi da wanda bai daɗe da manzon Allah ba matukan لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام matukan ya haɗu da annabi kuma ya yi imani da annabi ya mutu akan musulunci to wannan sahabi ne babu babba babu ƙarami a wajen tantancewa sai dai dama mun riga mun sani akan ce na farko masu daraja al'ashara al-mubashari na biljanna sa'an waɗanda suke bi musu waɗanda suka halarci ainihin yakin badar tunda Allah ta'ala ce i'malu ma ki'tun aw la Allah Sala ala ahli badr fa qala i'malu ma ki'tun faqad ghafartu lakum su waɗancan kan dama yan aljanna ne wanda maza Allah ce Abubakar fil janna wa ainihin Umar fil janna wa Usmanu fil janna wa ali fil janna haka manzo Allah ya tsara su gaba ɗaya guda goma lokaci guda sannan bayan waɗannan sai waɗanda suka yi bai'atu ridwan to haka za a yi ta tafiya amma a zo a ce maka ga sahabi mafi ƙarancin daraja wallahi babu babu saboda haka karne ko a zamanin annabi cikin al'umman annabi ka kaf gaba ɗaya sahabbai sun fi kowa daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zai ce ta tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi ina rantsuwa da wanda raina yake ga hannunsa law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin Zahaba, ma balaga mutta ahadihim wala nasifa to kana ganin wa zai samu wannan daraja sahabi yayi sadaka da mudun guda na hatsi ko rabin mudu Allah ta'ala ya baki lada wato ba a san ma iyakacin ladan ba kai ka zo ka sadaka da nerorin Najeriya wanda suke naira dubu dubu kaman ainihin tudun dutsen uhudu amma kuma a ce ladan da za ka samu bai kai na sahabi ba wanda ya sadaka da mudu ɗaya ko rabin mudu ai ka san tsakaninku akwai bambanci mai yawa the difference is clear akwai bambanci ba zai taɓa yiwa a ba saboda haka haka Allah tabaraka ta'ala yake zaɓe yanzu a zamaninmu za ga waɗansu Allah ya fifita su da ilimi a yanzu wannan zamanin da muke magana akwai ƙura akwai ulama akwai fuqaha akwai makarantar alkur'ani wanda sunansu ya bazu kusan ko'ina duk inda ka je za ka ji kasantinsu a duniya ko da yake wani ɗan najeriya ke yana ganin iyakacinsa najeriya ne saboda haka ya san malam wane da malam wane a'a ba fa malam wane da malam wane da ka sani na ƙauyukan ku ake magana ba ana maganan malaman da zaka iya kiran sunansu amma baka taba tafiya Saudiya ba mai yiwa suna jan sallah a Saudiya wani ma yana Pakistan ne amma kai kana Najeriya kana da kaset ɗinsa ko kana jin karatunsa kana sha'awa wani yana Misra wani yana wani bangaren duniya bai ma taba taka Najeriyan kuma amma akwai kaset ɗinsa kuma mutane da yawa sun yi hadda a bisa kira'anta haka suke yin karatu da muryansa da komai Allah ya ɗaukaka mutane da yawa a cikin wannan sannan kuma ga manya-manyan malamai masu wa'azi marubuta ne ga manya-manyan jagorori wanda suke jagorancin al'umma a bisa ainihin addini ko siyasa ko zamantakewan duniya da sauran ire-irensu to haka su ma waɗannan walaƙad iktarnahum ala ilmin alal alami. Allah ta'ala ce mun zaɓe su bisa akan me akan ilimi alal a bisa halittun da suke zamanin su qala mujahid shi yasa ɗaya daga cikin manyan magabata yake ala man hum baina zaharaihi wato a bisa waɗanda suke zamanin su wa qala qatada ukhtira ala ahli zamanihim zalik ma'ana an zabe su bisa mutanen zamanin su wa kana yuqalu inna kulli zamanin aliman wato kowane zamani zaka sama ko wanda Allah yake fifita shi ka kaulihi ta'ala li maryam alayhi salam kamar yadda Allah ta'ala yake والصفاق على نساء العالمين يا مريم يا كي مريم للي الله يا ذاك أبي سامي على نساء العالمين أبي سامات وتحلتو لدنيا أما كما أزامن انت كما يدعي كي فترى أي في زمنها أزامن انت فإن خديجة رضي الله عنها يزاق عنانا خديجة وأن مضى الله يفضل درجة درجة دي ما سيوا wace ce na Khadija ita ce matar manzon Allah ta farko manzo Allah ya aure ta yana tana bazaura kuma tana da dukiya ta yi amfani da dukiyanta wajen karfafa manzon Allah da ainihin ɗaukakan musulunci shi yasa ita kaɗanta ta zauna manzon Allah bai mata kishiya ba sai da ta bar duniya sannan manzon Allah ya aure ba mamaki mai mata ɗaya yace ce shi ma bari ya kaba hujja da wannan to tambayar da zaka masa ta farko wai matan sannan ta kai lana Khadija ne wane ita bata isa ta kai lana Khadija ba saboda haka yanzu ka kara ka kara kawai idan ka samu fili to shi yasa anan mala yake imma afdalu minha aw musawiya laha fil fadli ana maganar cewa nana Khadija matar manzon Allah imma darajar su ɗaya da nana maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam ko mata bita eh duk da kasancewa ita ta haifi annabin Allah ne manzon Allah to ga kenan akwai saɓani saboda nasosi da suke gwada haka saboda ita ma nana maryam wato darajanta ya kai iyaka tunda ita kadai ce Allah ta'ala ya kaddara ta haifi annabi ba tare da uba ba Kama duk sauran ai akwai iyayensu maza akwai iyayensu mata sai dai kada ko annabi adam shi kuma ikon Allah ne to amma saboda ma suna kama da juna sai Allah ya halasu su cikin aya guda inna masala isa inda Allah ka sali adama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun shi yasa aka halasu su cikin aya guda saboda sun yi kama da juna to shi yasa nana maryam ita ma tana da daraja wa kazalika afiya bintu mazahim tofa sai matan fir'auna afiya ita ma ba Allah ya ambace ta cikin Qur'ani ba ya ambace darajanta imra'atu fir'auna matan fir'auna shi ya kangare ita kuma ta yi da'a to magidanta in kun yi wasa ko sai ku shiga wuta matan ku su shiga aljanna a kwarai da gaske kamar su ma in sun yi wasa to sai mu mu shiga aljanna su kuma suna huta, Allah ya sauwake Allah ya sauwake kowa yana son ya shiga aljanna da ki da matansa da 'ya'yansa duka amma dai ayi kokari a bi Allah don aikin wani ba zai fitar da wani ba eh amma aikin da yana iya amfanar da ubansa aikin da yana iya amfanar da uwarsa amma dai tsakanin mata da miji kai miji ka kwana kana sallah ita kuma ta kwana tana zagin ka tana faɗin maganganu ta juya ta yi ta tsaki kai kuma kana sallah ai ba za a tafi daidai ba ba mamaki kana Allah Allah kai ka tafi lahira ka hadu da matan hurul iyin masu kwalakwalan ido waɗannan koko zan duk idanunsu a manne Allah ya kyauta to waka zalika Asiya, bintu mazahim imra'atu firauna wa fadlu aisha radiyallahu anha kuma kun san annabi ya faɗa mana falalan nana aisha ko kun ki ko kun so falalan nana aisha da ainihin darajanta ala nisa a sauran matan duniya maza Allah ya ce ka fatli saridi ala sa'ir ta'a. wannan hadisi kullum ana karantawa kuma ana daɗa jaddadawa sai dai wanda zai mutu ya mutu eh, don Allah ya riga ya bata ai zaɓi ne na Allah in Allah ya zaɓe ka wani yana maka hasada wallahi sai dai ya mutu da bakin ciki sai dai ya mutu da hasada amma na gaba ya riga ya yi gaba shi yasa manzo Allah yake darajar nana Aisha a bisa sauran mata yace to kamar darajar saman abinci ne tsinin a bisa sauran abinci ina ganin mutanen yau da yake yanzu an kawo dabara iri-iri za a yi tuwo daban miya daban shinkafa daban miya daban amma da idan aka dafa shinkafa eh a gidanmu da kuma gidan kowa eh idan an dafa shinkafa akan zuba miya a tsakiya ake zuba miya kuma idan an zuba miyan a tsakiya ku tuna da za ga naman miyan aina ake sakawa a tsakiya biya za idan ka je ka ci abinci a wani waje dama ana ce ga abincinka to kana budewa to ka zai sauka a tsakiyan ne kusan a da ko da tuwo da miya da ake zuba ki in za a saka nama a sama ake saka nama idan ka koshi in ka bude sai ka ɗauki nama sai ka ce ka ɗan yi loma ɗaya ko biyu ko ka ɗan yi cokali ɗaya ko biyu sai ka ce alhamdulillahi daman ya ci abincin ne don kwaɗayin mai tsakiyan nan shi yasa maza Allah ya ce ka fadli faridi ala sa'ir ta'a to kaga wannan ma daraja ce to nana Fatima Allah ki kare yadda da ita ita ma tana da daraja shi yasa wani lokaci malamai sai kansu yayi ta zafi wajen bambantawa wace ce akan gaba saboda wannan tsari ne na Allah lokacin da maza Allah ya kusan barin duniya yana zaune cikin matarsa suna tare da matarsa sai yasa nana fatima sai ta shigo nana aisha radiyallahu anha ta ce takun tafiyanta iri ɗaya ne sak da na manzon Allah mahaifinta inda ka ga tafiyanta to da za ka ga tafiyan nana fatima radiyallahu anha to da tafiyan manzon Allah kenan saboda haka da ta shigo sai manzo Allah ya kirranta mata magana a koye shine sai ta kuka sai ta kuka ashe abin da ya kirranta mata yana gwada mata cewa to shi fa yayi kusan tafiya yayi kusan tafiya abin da ya rage kalanni ne shi yasa dole ta damu daga baya ya sake sirranta mata ya jawo ta ya faɗa mata magana ya ce to ai bayan na tafi ke za ki fara biyo bayana a cikin iyalai na kakaf gaba daya ya sa bayan manzo Allah da watanni shida ita ma ta bar duniya nana fatima radiyallahu anha sannan kuma ya tabbatar mata ita ce shugaban mata a gidan aljanna ya sa kawai sai ta fashe da dariya shine sauran matan suna tambaya me ya faɗa miki tace ba zan bayyana sirrin annabi ba sai da manzon Allah ya bar duniya tukuna sannan take faɗa musu ga abin da yake ga abin da yake saboda maslaha to a cikin waɗannan wacce ce ba wacce ce ba dukan su kowace Allah ya ba ta daraja to wannan shine irin zaɓin Allah wala qad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin eh amma su yahudawa a zamanin su Allah ya zabe su wa tainahum min al ayat kuma mun ba su ayoyi daban-daban ay al-hujaj wal sune hujjoji da ainihin dalilai wa khawarik al-adat da abubuwan da suka saba wa al'ada saboda me saboda annabin so annabi Musa ya zo da me a aya guda ma aka ce tis'a ayatin manya manyan ayoyi guda tara kuma ba su kenan ba tunda a cikin guda tara din nan akwai wannan hanyar ruwan da ta tsaga ainihin kogin Nilu babu wannan ma aya ce sannan littafin a tauran da aka baki aya ce mujiza ce saboda shi Allah ya baki littafin sa dunkule ne gaba daya saboda annabi Musa ya iya karatu ya iya rubutu sai aka baki littafin sa lokaci guda mai ma'ana ya je ta faman haddacewa yana karantawa yana haddacewa amma manzo Allah sai aka baki kadan da kadan da kadan mu riga mun yi bayani wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala wa nazzalnahu tanzila muka saukar da ki kaɗan kaɗan shine wa nazzalnahu tanzila min nazzala yunzilu tanzilan ba anzala yunzilu inzalan ba akwai bambanci amma dukansu sun zo a sigogin saukar da alkur'ani wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin Allah ta'ala yake mun ba su ayoyi masu zafi a cikin ayoyin akwai bala'i bayyananne ay iktibarun zahirun jali ta ihtada bihi ke za lokacin da aka zo ana karantawa wanda Allah ya kaddara zai imani ko aka gwada masa to zai imani nan take amma mai taurin kai sai ga ya dimauce sai ya ce ai tsafi ne ko wani abu makamancin wannan tunda sun ce annabi Musa wato matsafi ne ai fir'auna ya taba shirya wato gasa ko yadda za a kure annabi Musa alaihi salam amma an kure ki shi kaɗansa da mutane sun kai nawa nawa duk wani shugaba na matsafa sai da aka ɗauko shi shi yasa ma a cikin tarihi ba za ka iya samun takamaiman yawan mutanen ba babu tabbas saboda tattaro su aka yi da magoya bayan su suka zo suka taru akan annabi Musa ki kadai tunda ana ganin matsafi ne kuma zaki ki matsafin ne to dole za a samu wanda zai buge shi shi yasa aka samu kadarin barawo wata rana sai ka ga wani dan sandan da kake rainawa ya kamo shi a hannu dama inda aljani yake amfani to zaka samu shi kuma wani sa idan wani aljanin ya gan shi ma gudu yake yi dama ai gaba da gabanta ne amma na Allah shi ba aljani ba ko iska ka kawo shi ba zai kashe shi ba saboda me saboda ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala matokarinsa ne Allah to shi yasa aka ce wa atainahu wato wa atainahu min al-ayati ma fihi bala'un mubin abin da yake akwai bala'i bayyananne wato yana amfanin masu imani sannan kuma waɗanda ba su yi imani ba su kuma sun gaba yawo sai Allah yake inna ha'ula inna سنتنا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ to bari mu dawo wajen kafiran gida yanzu an yi na can to kafiran gida kuma fa ana yi ne musamman da kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ta'ala ya ce inna haula'i lalle waɗannan mutane la yaqulun wallahi suna cewa in hiya illa mautatuna al’ula, ula abin sani kawai mutuwan mu ce ta farko wa ma nahanu mun mu din nan ba za a watsa mu ba ba za a tayar da mu ba ba su yi imani da takin alkiyama ba ke suna ganin idan suka mutu to ba maganan dawowa waɗannan kafirai kuwa ba ma zamanin annabi ba zamanin yanzu ma akwai su suna ganin idan suka mutu babu maganan tashin alkiyama ya za wani lokaci za a gama ana ake hannunka mai sanda wa musulmi domin duk musulmin da ya yadda da musulunci yana cin amana ya yadda da musulunci kuma yana karya alkawari ya yadda da musulunci amma baya sallah ya yadda da musulunci amma baya azumi ya yadda da musulunci ya mallaki abin da zai kai ki aikin hajji amma ya ki tafiya saboda yana tsoron jirgin sama irin wannan ne bai sa ba keke ma sai ya kashe ki tunda ya ki shiga jirgi ya yadda da musulunci amma kuma ba ya zakka ya ce zakka dabara ce ta waɗansu larabawa shi yasa da manzo Allah ya bar duniya ba za a yi zakka ba ya yadda da musulunci amma mazinaci ne yana ɓata yayan mutane ya yadda da musulunci amma ɗan luwaɗi ne abinda dabbobi suke yi shi yake yi ko ya yadda da musulunci amma ɓarawo ne ko ya yadda da musulunci amma ɗan faki da makami ne ko ya yadda da musulunci amma maƙetaci ne ko ya yi da musulunci amma kuma za ka same shi azzalumi ne ko ya yi da musulunci amma makaryaci ne laifuffuka iri daban-daban to sai ana ce da mutum ya yadda za a yi takin kiyama wallahi da ba zai saba wa Allah ba ba zai saba wa Allah ba to kaga kenan ashe ba kafirai ne kawai ba su yadda da takin alkiyama ba Musulmusulin ma su ma ba su yadda da takin alkiyama ba da sun yadda za a yi takin alkiyama Allah ta'ala zai kama su da laifin abin da suka aikata da ba za su yi haka ba amma dai tabbas inna haula'i lalle waɗannan la yaquluna wallahi suna cewa in hiya illa mautatun al'ula ba abin da ya kasance kawai face mutuwan mu guda ɗaya rayuwa rayuwa ce za mu zo mu yi ta yadda muka ga dama sannan idan kwananmu ya ƙare mutuwan almautatal ula wato illa almautatal ula sai mutuwa ce guda ɗaya kawai mutuwan mu guda ɗaya ce kawai in mun mutu shikenan wa ma hanu bi munkarin mu din nan fa wato ba mu kasance wa ma hanu wato ba mu kasance mu din nan bi maqusin za a tayar da mu ba wai Allah ba zai tayar da su ba ranar takin alkiyama to shine Allah ta'ala ya ta su anan yace fa'atu bi a ba'ina فأتوا بآبائنا إن to ko da yake sun ma ƙara da cewa idan takin alkiyama gaskiya ne to ai an daɗe ana mutuwa ina iyayenmu da kakanninmu fatu bi aba'ina in kuntum sadiqin A mu mana da suwa al'aba iyayenmu ko da yake an ce al'aba to al-ajdadu su ma sun shiga cike aba'ul ajdadi su ma sun shiga cike ajdadul ajdadi su ma sun shiga cike aba'u ajdadil ajdadi su ma sun shiga cike ajdadu ajdadil ajdadi su ma sun shiga cike saboda haka haka za ka yi ta tafiya wayan alau saboda an dade yana mutuwa amma babu wanda ya taki su su kenan eh fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin sai a zo mana da iyayenmu in dai kun kasance masu gaskiya ah to a duniya na takin kiyama ne ai ba ba a takin kiyama a duniya yanzu a jinka ko kai waliyi ne idan mahaifin kai mutu don ƙaban addu'a sai Allah ya dawo da ki da ba dawo da iyayen annabawa da manzanni ba sai naka ne saboda kai waliyin ina ne waliyin filo ya za bari a dawo da naka da iyayenka da kakanninka babu ai a duniya ba a tashin alkiyama a duniya ba a tashin alkiyama saboda haka sai an je lahira waɗanda suke ce ba su gansu ba ina su wane ina su wane a dawo da su to idan an je lahiran za su gansu Shi ne bayani sai Allah baraka wa ta'ala ce kyale waɗannan har yanzu tunaninsu da saura bai nuna ba ahum khairun أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ثم قال تعالى سألنا في الله يكاوة مجنة متهددا لهم domin ya yi gargadi ma waɗannan mutane wa mutawaidan kuma da tsokaci wa munziran lahum wannan shi ma har ila yau gargadi ne wato wa munziran lahum ba'athahu alladhi la yuraddu yana ce to kul idan azabata ta ta zo ba za a iya mayar da ita ba kama hallabi ashba'ihim kamar abin da ya auka ma waɗansu mutane makamantan waɗannan wa nuzara'ihim da makamantansu min al-mushrikin al-munkirin lil ga mushrikan da suke musun takin alkiyama ka kaumi tubbaim kamar mutanen tubba shine Allah ta'ala yace ahum waɗannan mutane masu cika baki da surutu masu cewa in hiya illa mautatun al'ula wa ma nahanu bi munkarin fatu bi aba'ina in kuntum sadiqin masu faɗin wannan magana khairun su suka fi alheri am qaumu tubba'in su suka fi daraja ko kuma mutanen tubba am qaumu tubba'in mutanen tubba waɗansu tsofin larabawa ne na farko su ne mutanen saba haitu ahlakahum Allahu azza wa jal inda Allah ya halakar da su wa kharraba biladahum ya rusa ƙasashen su wa sharradahum fil bilad ya watsa su a duniya wa farraqahum shadara madara sannan Allah ya ɗaiɗaita su kamar ka ce shajarar masharar eh da hausa abin da ake faɗa kenan kama ta kaddama zalika fi surati saba a can suratu saba an yi bayani wa karkanu araban min qatan larabawa ne da kabilan bani qatan kama da suka yi taurin kai sai Allah ya maganin su kama anna haula ya arabun min adana waɗannan larabawan adana ne to ana buga musu misali da larabawan qahatan wanda suke bangaren Yemen da sauran ƙasashe وقد كانت حمير وهم سبع كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا dama waɗancan laraba duk lokacin da aka samu babban shugaba sosai sai a kira shi tubba kama yuqalu kisra liman malaka farisa duk wanda wato ya mallaki farisawa ko alfursa farisawa to ana kiransa mai kisra shi kuma kaitar duk wanda ya mallaki rumawa ana kiransa kaisar babban sarki kenan fir'auna fa wanda ya mallaki misra eh daga cikin waɗanda ba musulmi ba ana kiransa fir'auna najaki fa wanda ya mallaki habasha su ne baƙaƙen mutane tukururu su kuma babban sarkinsu shine annajaki wa gairi zalika min a'lamil adina to shi yasa in kaji an ce tubba to ana nufin babban sarki da shi da mutanensa an ce ya zo ya yi niyyar zai rusa ɗakin ƙaba, aka ce masa a'a ya biyo birnin madina ya ce zai kace-kace da birnin madina aka ce masa a'a saboda ya haɗu da waɗansu yahudawa suka ce a'a saboda idan har ya tabbata garin da ake tsammanin annabin ƙarshe zai bayyana ne to ba zai iya rusawa ba sai dai shi mulkinsa ya rushe to ya ji daɗin bayaninsu sai ya fasa saboda ya fara yakan mutanen madina ya gagara ya wahala ya ce to bari ya musu ɗauki ɗaya ya gama da su shine suka ce kada ka yi haka sai ce to tunda kun bani shawara ga dukan alamu na kuna da ilimi kuma kuna da tunani sai ya kwashe su ya raba su daga wajen sai ce to duk inda za mu je mu rinka tafiya da ku yanzu yi shugaban kasa ya ga dama nan kana babban malami sai ya kwashe ka duk inda zai shiga kana nan a gindinsa sai dai ba kai ba tafsiri <laughs> eh amma ba mamaki kuma gyaran da zaka yi yafi na masu tafsiri din ta inda zaka zauna kai tafsiri za a saurare ka ko ba don Allah ba saboda an ga kana tare da shugaban kasa ko kana tare da mai mulki ko ba don Allah ba za a saurare ka amma ba mamaki kaga mutum yayi tasiri fiye da masu wa'azi din kwarai da gaske sai ya to bari ya dauke su duk inda zai je yana tafiya da su suna baki shawari yasa da ya je makka sai ya ga dakin kaba sai ce to shi ya raina ɗakin bari ya murƙushe ɗakin suka ce saboda suna da tarihin annabi ibrahim ya gina dakin wa yi yarfau ibrahim alqawaid min albayt wa isma'ilu alqur'ani ya ba mu labari ya tabbatar da haka suka ce kuma annabawa da dama sun zo wannan waje shine a labarin da ake bayarwa aka ce sai ya zo ya dawafi sai ce to shi ma bari ya yi dawafi waɗannan mutane guda biyu su suke ankarar da shi suka ce ai wannan waje da kake gani kake rainawa yana da daraja kuma abin da suka faɗa gaskiya ne tunda abin da Allah ya ce inna awwala baitin wudi alin nasi lallazi bi bakkata tabarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyyun anil alamin Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya fayyace mana koda ba kawo dan su ayoyi ba wannan ma kawai ya isa kuma wallahi ko da mutum ba musulmi bane zaka samu yana sha'awa shi inda zai samu dama mamaye ɗakin kaba zai ya mayar da ɗakin kaban karkashin sa wa yaj'alna al ta masabatan lin-nasi wa amna wa takhidhu min maqami ibrahima musalla saboda haka Allah ta'ala ya ambaci darajar ɗakin a wajen kowane mai addini to shi yasa shi ma da yazo salun alun sai ya wuce to mutanen tubba kenan wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su bi ma'ana waɗanda suka zo qablahum kafin su a ahlakanahum Allah ta'ala ya ce mun halakar da su gaba ɗaya ina kanu mujrimi saboda sun kasance mujirimai ne bi ma'ana masu barna masu ƙetare dokokin Allah waɗanda ba sa yin ɗa'a wa Allah to wannan kuma wani gargaɗi ne aka yi ga waɗansu kafirai a zamanin annabi amma ya shafi kafiran kowane zamani duk wanda ya ɗauka idan aka mutu ba za a yi tashin alkiyama ba to ka tabbatar wato tunaninsa ya tafi a banza Allahn da ya halicce shi ya kawo shi duniya ya ba shi shekara da shekaru ya ba shi mata da ‘ya'ya da komai har ya gama rayuwa ya mutu to shi ne zai sake tayar da shi a lokacin da ya ga dama Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu gidan aljanna sai Allah ya ce mai وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألنكما يقول تعالى الله هنا أنبت منا مخبرا عن أكله وتنزيهه نفسه Allah ta'ala yana ambata mana adalcinsa da yadda ya tsarkaka a karan kansa anil la'ibi wal abasi wal batil Allah ta'ala baya wasa kuma duk abin da ka gani wato ba abin wasa bane shi yasa malamai da dama ba sa goyon bayan abubuwan wasa saboda suna wa. ko da a makaranta ne ba a son a yawaita abubuwan wasa don idan aka yawaita abubuwan wasa to yara ba za su yi karatu ba Abin da zai amfane su ba za su yi ba to Allah ta'ala zai mana bayani ga matsayinsa yace wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin yace ba mu halitti sammai da katsai da abin da ke tsakanin su domin wasa ba ba mu halitte su domin wasa ba ya kamata ka san wannan to wannan ba ita ce aya cikin Qur'ani wanda ta yi magana akan wannan ba akwai ayoyi da dama misali ayin da Allah yake cewa wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainakuma batila to me bambanci da wannan ayin da muka karanta wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainakuma batila wa ma bainakuma la'ibin menene bambanci eh aya ce ga kiyana ji wa ma khalaqna samawati wa ma khalaqna samaa ba mu halitti sama ba wannan ya haɗa duka wa ma kalaqana samawati ba mu halitti sammai ba wannan ya haɗa duka bakwai ɗin aka ambace su wal arda can ma wal arda ya ƙasa mafiya yawa ƙasa guda ɗaya ke ambatawa eh amma dai ita ma yadda sama aka halice ta haka aka halici ƙasa kisa zai wahala to ka jana cewa wal ardi وما خلقنا السماوات والأرضين وما بينهما لائبين بل يعني وما خلقنا السماء والأرض إفرادي ده إفرادي تو أجندا كاو جمعي قداد إبا كاو إفرادي با وما بينهما باطلا وما بينهما لائبين لائبين وتمنى ما تواسا كالحال كنا وما بينهما باطلا abin da ke tsakaninsu domin barna ya za aka ce da wasa da barna duk su ɗaya ne zalika zannu allazina kafaru wannan shine tunanin waɗanda suka kafirta fawailul lil ladzina kafaru minan nar to tunda suka samu wannan mummunan tunani suna ganin sama da ƙasa an halice su domin wasa ne Allah tabaraka wata'ala yace kai son azaba ya tabbata gare su Allah ta'ala zai azabtar da su wa ta'ala a wata ayan kuma Allah yace afa hasibtum annama khalaqnakum abasa kuna tsammanin mun halice ku domin wasa ne ai ku ne wa ma baina kuma wa ma baina homan nan da aka yi ta faɗa ku ne ko akwai waɗansu in banda annabawa zaɓaɓɓu waɗanda suke rayuwa a sama yanzu kaga dama kana iya hawa sama ka yi rayuwa eh ka jarraba mana ka gani idan baka mutu ba ko kuma za ka iya shiga cikin ƙasa ka yi rayuwa duk wanda ka gaishe an sake a ƙasa an bitsi ne fiya mutu ne shine wa ma kuma da abin da ke tsakani kaga babban tunaninka sune mutane sune na farko sannan sauran halittu gaba daya shine afa tun annama khalaqnakum abasa shin kun dauka mun halitte ku domin wasa ne wa annakum ilaina la turja'un sa'an ku zuwa gare mu ba za a dawo da ku ba to fa ta'ala Allahul malikul haqq daukaka ta tabbata ga Allah wanda yake mamallakin kowa kuma ubangiji na gaskiya la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil karim ubangijin al'arki mai karimci to wa huwa yawmul qiyama wannan ya tabbatar mana da ranar takin alkiyama cewa za a tayar da mutane a yi musu hisabi Allah bai halicci duniya da sama da ƙasa da dukkan abin da ke cikin duniya domin wasa ba Allah ya halicce mu ne domin ya jarabe mu ayyuna ahsanu amala ayyukum ahsanu amala wane ne daga cikin ku zai fi kyautata aiki kowaye a cikin mu zai fi kyautata aiki saboda haka ka bi hanyar da zaka tsira kada ka yadda ka lalace kada duniya ta ruɗe ka kada sama ta ruɗe ka kada ƙasa ta ruɗe ka balle tarkacen abin da suke tsakanin sama da ƙasa su ruɗe ka ka yi ƙoƙari ka shiga taitayinka shine Allah ta'ala yake ma khalaqnahuma illa bil haqqi ba mu halice su ba sai don saboda gaskiya walakin aktharan nasi la lamu. sai dai da dama daga cikin mutane ba su sani ba shi yasa suke yin abin da suka ga dama to amma daga yau idan ba ku sani ba to ya kamata ku sani ranar tashin alkiyama kowane abu sai Allah ya tambaya akai shine yace inna yawmal fasli inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in يوم لا يغني مولا أم مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله وكاجة آية ميدادي أما آية إن دسك قباتي تباسو دادي أما إلا من رحم الله وانا آية tana دادي لو da wannan waje ne waɗansu ke kwanciya kawai zai fiye maka Allah ci gaba illa man rahima Allah innahu huwal azizur rahim bayan Allah ta'ala ya tabbatar da cewa bai halitti sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su domin wasa ba ciki har da ku masu sauraro Allah bai halice ku domin wasa ba bi ma'ana Allah bai halice mu domin wasa ba yace ya halice mu ne saboda gaskiya saboda akwai ranar ƙarke ranar takin alkiyama to kuma sai ya ce inna yawmal fasli lalle ranar rarrabewa rabe me tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma tsakanin me tsakanin masu imani da marasa imani da kuma tsakanin me da yan aljanna da yan wuta shine inna yawmal fasli lalle ranan rarrabewa amma yanzu gashi a duniya duk a cakuɗe muke ko a cikin masallacin nan da ake sauraron karatu a cakuɗe muke za ka samu wani rikakken ɗan iska ne eh, amma zai ga yana zaune tare da liman ana jin karatu kai baka yi saka ce masa dan wuta bane Allah ki ya san wane ne dan wuta wane ne dan aljanna eh ba nan kare ba ko'ina. Allah ya tsare mu daga wuta Ina inna mai fasli hama jima'i? to lalle ranar rarrabewa shine miqati na ainihin gare su kati gare su gaba daya wato miqatin mu kenan tunda duk wanda zo ya rayuwa to karshen ainihin inda zai dire ne ranar taikin alkiyama to Allah ya kai mu lafiya Allah ya kai mu da imani to abin tsoratarwan shine sai Allah ya ce me yawma la ne maulan an maulan an. yawma la ne maulan an maulan domin a daɗa razana mu sai aka ce kai an ranar da dangi na kusa ba zai amfanar da ɗan uwansa na kusa da wani abu ba da wani abu ba shine kai an kowa ta kansa yake ranar tashin alkiyama yasa duk lokacin da aka zo aka ambaci alkiyama sai ka jana ce Allah ya kai mu da imani saboda abin da zai fitar da mutum kenan ay yajma'uhum kulluhum ranar ne Allah ta'ala zai tara su gaba daya ko kuma zai tara mu gaba daya wato awwaluna wa akhiruna na farkon mu da na karshen mu kuma a wannan rana la yanfa'u qaribun qariba wani dangi na kusa ba zai taimaki dan uwansa ba ba zai iya taimaka masa ba yasa kowa ya kokari ya yi aikin sa daman da bahaushe yake cewa kabari na daban naka daban ai haka ne ranar takin alkiyama ma daban-daban za a taki sai da yadda bahaushe yake amfani da wannan kalma kuma ba daidai bane a maka wa'azi ka ce kai ba za ka bari bai na ruwanka da ni kabarinka daban nawa daban ba daidai bane da yake ma Allah ya riga ya kawo sauki duk shaidancinka da kin wa'azinka wallahi sai ka ji lasu ka hukunninka sai dai ka toshe da auduga sai dai ka toshe ko kuma rediyo sai dai ba za ka bude shi ba ko talabijin sai dai ba za ka bude ba satellite sai dai ba za ka bude ba amma sai ka ji wa'azi saboda ka ba maganin cewa wai kabarin ka daban na wa daban a'a wa'azi sai an maka ko ba za ka dauka ba ka kaule su subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ambata a wani waje yace fa iza nufika fi suri idan aka yi huri cikin kaho to fala an saba bainahum yawma idh babu dangantaka a wannan rana a tsakanin su shine yawma la yughni maulan am maulan kai'a ko da yake wani sabon bahaushe sai ya ce to kaji an ambaci maula maula wannan suna ne gararaka in ka je an ce maula shine cin bulus shine maula da hausa kenan amma maulan da ake magana a nan shine wani ɗan uwa ko masoyi ko dangi ba zai iya kare ko ya amfanar da wani ɗan uwa ko danginsa ko masoyinsa ba shi yasa ka ce fala an sha ba bainahum yawma idhin babu dangantaka a tsakaninsu duk wannan dangantakan da kuke gani mantawa za yi amma da yana iya taimakon iyayensa wannan kullum ana jaddadawa والذين آمنوا وتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أملهم من kai? wannan ka akwai amfani yasa kullum ake so a rinka yin wa'azi wa yara da samari domin su gyara halayensu domin idan suka shiga hali na mutunci ba su saba wa Allah ba ba su yi iskanci ba to wannan zai daɗa daga darajar iyayensu a wajen Allah hatta a cikin gidan aljanna saboda haka ke sa yake son saurayi tun yana saurayinsa ya gyaru wannan ma ai daraja ce sabatun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu a cikin su akwai wa shabun a fi ibadatillah duk saurayin da ya taki cikin bautan Allah irin iskancin da samari suke yi shi bai ba irin samartakan banzan da ake yi shi bai ba ya tashi cikin bautan Allah to kaga wannan zai taimaka wa iyayensa kwarai da gaske amma dai ka sani yawma la yuqni maulan am maulan shay'an shine fa idza nufika fi suri idan aka yi huri cikin kahora na takin alkiyama hala an saba bainahum yawma idhin babu dangantaka tsakanin su a wannan rana wala ya fa'alu idan mutum ya taki ba zai tambaya alarar mansa ba shi ma ta kansa yake yi kai ma alarar ma an ka taki ba ka tambaya mai tafsirin ka kai ma ta kanka kake yi sai idan abu ya kakare komai ya zama normal zai kace ina mai tafsiri ina masu sauraro So nan ne kuma za ka fara tambaya bayan kai ka tsallake idan ka ga wani bai tsallake ba ka sai ki to in aka yi sa'a kai masa addu'a kana ce Allahumma sallim sallim kamar yadda manzon Allah yake fada Allah ya kubutar da mu har ila yau a wata aya Allah ya fassara wannan aya yace wala yasalu hamimun hamima yubasharunahum wallahi masoyi ko mai kaunan wani a wannan rana ta alkiyama to babu masoyin da zai tambayi dan uwansa farkon filin alkiyama kowa ta kansa yake yi tunda mutum ma ya gudu ya bar ubansa ai sai an jawo shi ya gudu ya bar uwarsa ya gudu ya bar matarsa ya bar ɗansa sai bayan abubuwa sun daidaita sannan ka fara tambayan ina wani ina wani to ku tsoraci wannan rana wala hum yunsarun Allah ta'ala yake ba za a taimake su ba duk dangantakan ku ba za a taimake ku ba to amma inda aka yi sassauci shine bayan an hau sama kololuwa an je an saba wuta sai Allah ya ce illa man rahimallah Allah ya mana rahama sai waɗanda Allah ya musu rahama kawai kuma kowa gajiyan Allah yake so kowa gajiya rahaman Allah yake so yake saboda haka Allah ya rahamshe mu illa man rahimallah sai wanda Allah ya masa rahama wala Allah saboda wannan ne ma wajen addu'an gawa aka zabi irin waɗannan kalmomi mafi karanci me yake faɗa akan gawa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu idan mace ce Allahumma ighfir laha Allahumma arhamha idan suna da yawa gawa kin da yawa tunda yanzu ana sallan gawa da yawa Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum Allah ka gafarta musu Allah ka ji kayinsu to wannan jin kayin ake nema illa ma rahimallah sai wanda Allah ya masa rahama to shi yasa aka yi sassauci amma kaga ba domin wannan ba to da duk mun shiga uku eh tunda kowa ta kansa zai yi ba mai taimakon wani amma sai Allah ce illa man rahimallah yasa kaga yaya za su taimaka wa iyaye sannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai taimaka wa al'ummarsa sannan za a ba da dama masu ceto za su taimaka kai ma kai sa'a sai ka fada cikin waɗanda za su yi ceto ba waɗanda za a ceta ba Allah ya ba mu wannan matsayi innahu lalle ke Allah Allah da ake magana huwal azizur rahim Allah shine mabuwayi mai rahama saboda haka tunda Allah mabuwayi ne to ba wanda ya sai gagare shi tunda Allah mai rahama ne to ko ba za a ɗebe tsammani daga rahamansa ba Allah ya ba mu rahama abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ta